a mala'ikan ya ce ma ya ce wa in shi ta araituka min turbatin abdin da fi yuqtar biha in ka so zan nuna maka kasan ma da za a kashe Hussein ya gaya wa manzon Allah fa arahu iyaha sai annabi ce sai na ganshi ne daga kasan da za a kashe Hussein fa idan ar yuqalu laha karbala annabi ce ita ce kasan da ake kira karbala annabi ce dan ne aka kashe Hussein dan ne za a kashe jikara Hussein yau idan kana matsayin ɗan shi'a ka tunanin wai sunan kai za ka ta'allaka da shi ko manya-manyan raunan da malamai suka dora ba kansu suna tunanin su ne ka immatul huda ba nan take ba ka za ka fahimci abin da suke gaya maka Allah ya baka hankali ina fata an gane Allah ya baka hankali don haka yan wuta in sun shiga wuta daga cikin abin da suke korafi a kai akan matsalar rashin bai shirya cewa suke yi Don kunna na akal aula Don kunna na sama aula akal ma kunna bi ya sai da a ce muna iya fahimta mu ji da kyau mu fahimta kuma mu hankalta da abin da ake gaya mana da mu kasance sauran muka ba da haka a matsayin ka na mabbi kar ya zama cewa kana bin duk wani malami a rafayu zama cewa kana auna duk abin da yake gaya maka ne a hankalce sannan kuma a shari'anci annabi ne kadai shi ne ake mawa ake ma makauniyar biyayya kuma a samu tsira wala duk wanda kama makauniyar biyayya baka yi samun tsira saboda annabi kadai shi ne Allah madaukakin sarki ke cewa in tubi'uhu bi tahtadu shi kadai ne aka ce in ka mishi zaka samu shiriya ka ga wani malami guda daya da aka ce in ka mishi zaka samu shiriya ba musa Allah ba don haka fa za zai mana cikin baiti sai ke cewa ma faqadal ma'dud misl muhammad wala bi mislihi hatta al-qiyamatu yufqa yace duk duniya ba a taba rashi irin rashin ma'adin muhammad ba yace kuma har kiyama ta tashi ba za a taba rasa mutum mai daraja irin annabi muhammad ba wani yake cewa ma hamalat unsa wa ma wada'at misl nabiyyi muhammad wata mace ba ta taba daukar cikin wani mutum irin annabi muhammad ba kuma wata mace ba ta taɓa nawa ta haifi mutum irin masu Allah da haka shi kaɗai ne aka yadda kama makauniyar biyya. duk wani malami duk girman rawaninsa duk girman alƙin bansa wallahi yi wani magana ba zai karɓi ba a yau shi ne abin da ya hana kashiya to saboda haka wa an ummu salma ummu salma tace qalat sami'tul jin tadubu ala husayn lamma qutila na ji lokacin da aka kashe husaini aljanu sai kuka sai da aljanu suka fashe da kuka ta ce na ji kukan su aljanu ba gani su ake ba amma sun yi kuka don kisan Hussein da aka yi wallahi ba taɓa rasa rayuwar da ya zama fitila a cikin al'umma ba ya zama bala'i bayan rasuwa manzo Allah irin kashe Hussein da aka yi da irin suwa Qur'ani ko wasu kisa